da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a masarara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin hausa na murya amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. Haka kuma a kumasa a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. To barka da zuwa Mala Abdulaziz. haka yake kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini. Yau ma uku na watan ah, Yulin nan za mu yi magana ne akan 'yancin ƙasar Nijar. watan agusta dai kin sha kofi kuwa to abinda za mu yi magana kenan wanda kuma kaɗan daga cikin sakonnin da aka aiko shine a sirajo mustapha kawo ya ce ba shakka yancin kai a nijar ya kawo sauye-sauye da dama wanda lokaci ba zai bani damar zayyano su ba mu za mu samu mu zayyano su to haka yake to bayan wannan kuma za mu yi magana a kan shirin nan na yali wanda ake yin shi gwamnatin amurka take shirya shi wanda kuma na ci gaban matasa ne wanda kuma za mu ji tattaunawa da maryam bugaji ta mana da wani bawan allah a ciki bari mu karanto abubuwan da kuka ce game da 'yancin ah, kan kasar Nijar, watan jamhuriyar Nijar ɗin. To sakon farko ya fito ne daga wari malam bari brezuwa alisa na faɗa daidai ya ce sakon ya fito daga jamhuriyar Nijar ne ya ce salam yau da gobe hakika yau shekaru 58 cif cif da samun yancin kan kasar mu ta Nijar daga turawan Faransa amma a zahirin gaskiya mu 'yan Nijar babu wani abin gaba da muka gani dangane da wannan ranar saboda haka muna kira ga gwamnatin kasar mu ta Nijar ya kamata ta yi amfani da wannan rana samar wa matasan kasar mu ta Nijar ayyukan yi da kuma inganta harkar ilimi yau da gobe ku tashi lafiya. To Allah ya sai kuma sakon Musa Salim Maleri ya ce salam yau da gobe. a gaskiyar magana bisa ga dukkan alamu dai samun 'yancin jamhuriyar Nijar ya janyo hankulan kasashen duniya kanta kuma ta yi yaƙi da cutar tamowa uh, wato yunwa da fatar Eh, mm. ya ce wato da fatar ah, za su samar da kayan more rayuwa dai da dai sauransu eh to wato kin san cutar tamuwa na ɗaya daga cikin abin da eh. ke damun mutane a kasar kamar maganar saboda saharar kasar eh. to haka sai kuma imam yahaya soja uba ya ce Uh, tare suka hada wannan sako da ahmad bello sarkin yamma mai post Allah sa na faɗa daidai. Mm. Ya ce muna taya al'ummar ƙasar jamhuriyar Nijar murnar samun shekaru hamsin da takwas da samun 'yancin kai daga hannun turawan Faransa na mulkin mallaka da fatan al'ummar ƙasar za su ci gaba da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don ci gaban ƙasar. To sai kuma saƙon Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce muna taya ɗaukacin al'ummar jamhuriyar Nijar murnar zagayowar ranar samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. to Allah ya sa kowa ya ji wannan sako sannan mm. kuma mu ma muna taya su murna din shi sa muka ce bari mu tattauna akai to sai kuma saƙon Ahmad Ladan muryar talaka ya ce a gaskiya ba bikin cika shekara 58 ne ya dace gwamnatin Nijar ta yi ba taimakawa 'yan gudun hijira da ke kasar ki ya kamata ki yi ta hanyar samar musu aiki hmm. domin kawar da rashin aikin yi ga 'yan uwa da abokan arziki to sai kuma sakon Musa Maina Kadilawa Allah ya sa hmm. na sunan daidai ya ce tare da maina haruna kadilawa suka hmm. ce assalamu alaikum voa hausa yau da ba hakika yau ne wato zagayowar ranar samun 'yancin yancin kasarmu a eh, watan ranar samun yancin kasar Nijar Allah ya sa talakawa su more. Amin amin to. Sai kuma Shaibu Zidane ya ce Ah, da fatan alheri a gare ku masu gabatar da shirin yau da gobe shirin matasa yau na ku tona ne mai na sai <laughs> dai mu kasance da akwatin rediyon mu da fatan za a tashi lafiya shiko arbiu muhammad gidan madi ce ayi salam yau da gobe ku isar min da sako na kamar haka to ah, ga gwamnatin kasar jamhuriyar niger tare da daukacin al'ummar kasar baki daya hmm. daga kasa ta najeriya nake taya ku murna zagayowar wannan ranar samun yancin kasar ku da fatan za a kammala biki lahiya. To amin lahiya lafiya. To sai kuma a gaban shi sakon gali Sirajo Faki da Musa daren Asuba ɗan mutan da magaran suka ce muna taya yan uwanmu al'ummar kasar Nijar murnar shafa shekaru 58 cif cif da samun yancin kai daga turawan Faransa. Muna fatan mahukuntan kasar za su kara kaimi wajen samarwa 'yan kasar ababen more rayuwa uga kabara da anti daula da hafsan mato yau <laughs> <laughs> Sai kuma saƙon Abubakar Kawu Girgir ya ce samun 'yancin kasar Nijar za mu iya cewa tamkar ci gaban mai haƙo rijiya ne ganin yadda kasar ta samu 'yancin kai a yau tsawon shekaru 58 amma kuma talakawa da sauran al'ummar kasar ba su samu 'yancin faɗar albarkacin baki ba da kayan more rayuwa a kasar. to Allah ya samu dace mm. to sai mu je shafi na uku kai tsaye ko eh. inda Isa Isa Kwafsi a sarara ya ce fatan alheri da fatan Allah ya sa masu su kammala wannan biki cikin koshin lafiya shi Lurwanu Yakubu Jikamshi ya ce a gaskiya idan ana magana akan wato 'yan kai Eh, yancin kai mm. to kasar Nijar an bar su a baya domin kuwa har yanzu kasar Faransa tana yi musu wato katsalandan eh tana musu katsalandan mm. eh mm. <laughs> saboda haka Allah ya fitar da su lafiya to sai kuma Shehu Adamu ko Rijau eh. yace to muna taya al'ummar kasar ta Nijar murnar shekarar kasar shekaru 58 da samun yancin kai da fatan kuma gwamnatin kasar za ta mayar da hankali wajen gudanar da ayyukan ci gaban kasa da kuma wasu abubuwan da suka shafi al'umma maimakon yin watsi da haka tare da yin maimakon yin watsi da maganar haƙoƙi na ƙungiyoyin fararen hula. To shi kuma Muhammad Kamaru da Mareyola ya ce Assalam yau da gobe ku isar min saƙona zuwa ga mutanen Nijar ina musu murna zagayowar 'yancin ƙasarsu. Allah ya bamu Uh, namu Allah wato Allah ya zagayo mana da namu a kasar eh, Kamaru. To wato Allah ya kai mu lokacin lafiya. Sai kuma sakon uh, Usman dan Fodio layin dangana da magaran ya ce alhamdulillahi yau kasar mu Nijar ta cika shekaru 58 mu mun gani a ƙasa ayyukan ci gaba a ko ina a kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu ita ko Aisha barista Chole Maskandare ta ce ah, da Zainab barista Chole Maskandare suka mm. ce muna yi wa asalamu alaikum filin yau da gobe muna taya 'yan uwanmu 'yan jamhuriyar Nijar murnar cika shekaru 58 da samun 'yancin kai da kasar ta samu mm. daga hannun faransanci mm. huta <laughs> lafiya. ga hannun faransanci gaba ɗaya ba. Mm. Eh, to sai Jibrin na basa daga ƙarshe ya ce ya rubuta ne daga jihar Sokoto hakika muna taya gwamnatin jamhuriyar Nijar tare da al'ummar kasar murnar zagayowar ranar samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Faransa da fatan Allah ya ƙara kara kawo mana shugabanni masu kaunar mu wanda za su zama ba masu ƙaunar aljihunsu ba da ɗiyansu. Amin. mun gode da sakonin da kuka mm. aiko to kun dai ji abin da duka suka faɗa ah, malam adili kaji mutanen ƙasar ka da kuma sakonnin mutane har da yan najeriya da suka taya su murna eh. to amma yanzu misali ƙasar Nijar mhm. za ka iya dan bamu wani abu akan menene yancin musamman na ga shugaban kasar Nijar shi Muhammadu Isu ya yi bayani ko? Eh haka ne ya yi bayani a yau zancewa kuma bayanin da ya yi ya tattauna a kan abubuwa da dama mhm. fara da tsaro don kasan mhm. ba ta ne a samu ci gaba ƙasa dole sai da tsaro to yayi mm. magana akan yankin yankin Lake Chad mm, wanda ka san akwai dakarun sojoji daga Niger Nigeria da Kamaru suna can har yanzu dai suna mm. ci gaba da taimaka wajen yaki da 'yan ƙungiyar Boko Haram wanda muke gani a yanzu haka sun ja da baya. Mm-hmm. sai kuma bancin wannan ya tattauna a kan jesen sahel kasan akwai dakaru dubu biyar wanda aka mm, kai a mali mm-hmm. mali niger kuma da burkina faso wanda kungiyar eh, eh, tarayyar turai mm-hmm. da amurka suka taimaka musu domin can ma ci gaba da yaƙi da ta'addanci mm-hmm. bancin haka ya tattauna a kan harkokin zaɓe mm. dan kasan nan zuwa shekara biyu za a je zaben shugaban kasar Nijar. To misali kafin mu je wannan mhm. yawanci kaga dai kamar sakonnin nan da aka yi magana a kai Za ka je yawanci ana magana cewa akwai wanda suka ce Nijar mafi yawanci ma cewa suke Nijar ana musu katsalandar sannan kuma an dan basu a baya. ya ku yan Nijar kuke kallon abu musamman kai kana aikin jarida kuma muna da rahotanni da yawa da muke samu da ya shafi ci gaba da rashin ci gaba menene zaka ce dan kasa in ka diba, matsalar zan ce har yanzu dai ba Ba batewa ne kadi ba kamar ka yi kwamfar tsakanin Nijar da Najeriya don kasan mm. mulkin mm. mallakar tura na Faransa na Faransa da na English ba ɗaya bane. Mm. Eh. To abubuwan da in ka ga mu kasashen mu kamar na yankin Faransa muke bukata shine a taimaka ma ƙasa kamar ƙasa ta Nijar haka a samu a kirkiro kamfanoni da za su taimaka ma matasa. Don ka ah. diba eh ka diba yanzu kashi uku kashi biyu bisa uku a Nijar matasa ne. suna ƙarshen shekaru 20 shekaru 20 zuwa 25 kenan mm. zaka ce miliyan 10 15 ko 15 mm. to wannan dalle suna bukata suna bukata hukuma ta mai da hankali don mm. wannan matasa idan ba a ba su tarbiyya da wadda ya kamata ba sai ka iske su ne cikin harkokin ta'addanci su ne za ka iske harkar maji. Eh, to ina zancen kuma yunwa da sauran wato su tamo wannan da sauran cututtuka da yake ta addabar mutan Nijar kaga a kwanakin baya da muka hira da wata akan lafiya ta yi maganan cewa ko kuma in ce an aiko mana da rahoto kan cewa malaria cutar malaria da dai sauran cututtuka sukan kashe yara yara da mata har da ma matasa shin me yake faruwa mai gwamnati ke yi tunda wannan ai masifa ce kisa kisan eh, abu ne wanda gwamnati tana kokarin kanta in diba da al'ummar zan ce fararen hula da kungiyoyi masu zaman kansu mm. suna ba da taimako mm. su ga za su su taimaka ma su taimaka ma al'umma duk da wannan abin bai isa ba mm. zan ce dole ne sai da a ƙara haɗin gwiwa ƙasashe kamar na kewayen Nijar. Mm. To yanzu in kidiba for example cikin wannan wannan shekara akwai ma taimako da an ce za a bada na abinci an mm, keɓe wajen mm. miliyan ɗari biyu wanda za a ba talakawa wanda sun kai noma mai noman bai taimake su ba da kyau za a ba su kuɗi wanda za su taimaka musu sai abinci kuma za a rage musu eh, tsada abinci. Eh, to misali ah, akwai wasu abubuwan ci gaba kamar misali zaka ga a ce maganan harkar lafiya maganar asibiti abin da na tambaye shi kenan yanzu ya wato eh. bayan wannan ne eh, shine bayan wannan din akwai kuma zaka ga cewa matsalar da ake fuskanta shine misali a bangaren ilimi zaka ga nan ana zanga zanga can dalibai sun yi wane ne can har kaga an yi arsabu dan sanda kuma ma dai yanayin karatun ɗaliban musamman ma yara yan primary local kuke cewa ko mm, eh, <laughs> to musamman yara yan primary ni da na je mm. Nijar sai na gansu a zauna a ƙasa da sauran su abin da ya mm. bikin gani abu ne kin san dole ne sai da haɗin gwiwa mhm. shi in ki diba shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu kamar kowane direction na minister akwai bijiji akwai kuɗi da aka keɓe mhm. domin ministocin nan su yi amfani da su yi amfani da kuɗin domin taimaka ma yara taimaka ma malaman makaranta mhm. to tsakanin wannan yanki wani lokaci akwai inda kuɗin ba za su isa ba shi yasa zaki samu kiga ana hmm. samu irin wannan mai ba ko ina ba me duk da wannan da in kidi ba muhimmin wannan rana shine in kidi ba yau shekara 58 da Nijar ta samu incin kanta an kiba wannan ranar ne yan hmm. kasa Nijar da inda suke hmm. Kowa ne ina da izini ya dasa ice guda domin yaki da wala ce dama na ga sun hada da magana da shan bishiya <laughs> eh da bishiya domin yaki da harka shekara haka ake shekara eh to to misali wa yake kawo shugar gwamnati take kawo ƴaƴan itacen da ake daddasawa ko ko kai ne zaka je ka suyo ka dasa gwamnati tana taimaka mm. kuma akwai akwai mutane wanda suke taimaka maka su masu mm. su sai su na to mutane suna son yin haka ko dai gwamnati da ta kirkiro da mm. wannan sai kawai mutane suka ah, ah, ya zamanto kaman abu ne wajibi a ya zamanto kaman doka ne ko dai mutane sha'awa ce kawai yasa suke yi su yanzu mutane suna yi mai ba kamar da ba in ki diba a lokacin tsohon marigayi shugaba sai ni kunci abu ne ya zama kowane ya zama kamar wajibi dole ne kowane ke wannan rana kowa zai hito mm. domin ya taimaka wajen dasa itatuwa saboda yaƙi da hamada yaƙi da hamada to to eh. idan <laughs> eh, mm. idan kana Nijar yanzu eh. ya bukukuwan suke ya ake bikin kasar Nijar mm. bukukuwan za gaskiya garin kowa ka sai ga kowa vraiment yana cikin yana cikin fara'a ana abubuwa ana shige ana hita mutane sun taro kowa da yana nuna yana nuna godiya dan ya san ba abin da ya kai ba mm. abin da ke da muhimmanci da alheri sai samun incin kai incin kai haka kamar ka hita kai mm. abin da kake bukata ba dole ba sai ka tambayi izinin wani kamar nan ne amurka ka sanar da mm. an kace independence day za ka shagali ne iri iri kowa ya hito yana tare da tuta amurka ana ana yawo eh to misali kamar bukukuwan ana yin kamar ga kamar yanzu misali ana ne Najeriya zaka ga za a je irin su pareti ne da duka ana yi irin wannan da bukukuwa eh ana yi kamar yanzu in kidi ba a wannan rana ma'aikata na gwamnati mm-hmm. da sojawa mm, da sojoji zancewa mm. kuma da eh, kamfanoni masu zaman kansu duka za su yi to su yi fare su gwadi abubuwan da suke yi kuma su gwadi mm. taimakon da suke masu suke ma kasar Nijar. Eh, to misali bari mu dan koma cikin maganar siyasar kasar Nijar wanda ba wai za mu magana akan gwamnati ko siyasa a'a mutanen Nijar tunda an ce yanci ne idan zaɓe ya zo nan ne yanci yake taka rawarsa. yaya yancin yake na zaɓe ka fito ka kada ƙuri'a ka zaɓi wanda kake so baka fargaba a murɗe maka zaɓe ko a mm. murɗe maka ƙuri'a ko a sai ka da kuɗi ka sa ƙuri'a ko a yi maka magudi ya abin yake wannan abu kasa yanzu muna jira mu ga abin da zai faruwa hmm. paske nan zuwa shekara biyu za a hido da sabon kod eh, hmm, na tsari na na hmm. election to a cikin wannan zaben ne za mu gani eh, wacce hanya za a bi kuma menene sauyi da za mu gani dan kasan san akwai wasu da dama sun gwade rashin amincewar su akan sabbin dokoki da ake shirin shirin yi na wannan zaben da za a yi na mm. dubu da na shekaru masu zuwa. Mm. To to duk da yake da za mu dan samu mu dan je mu dan shakata mm-hmm. eh, sai mu dawo sai mu ci gaba da abin da ya kamata saboda haka bari mu samu kowa kan nijar in saboda mu dan ku <laughs> murna. haka yake to Nijar san mu duka eh, <laughs> ga mu ga ku eh. to uh, malam Abdulaziz mm. daman ina so maka tambaya kan sha'anin tsaro mm. a a mm-hmm. uh, kwanaki ka san yadda mu muka samu matsalolin Boko Haram ga kuma mm. matsalolin uh, makiyaya da manoma da dai shauransu kuma nijar. tunda ita ce mafi kusa da mu mm. ita ma takan dan samu irin waɗannan matsaloli nan da can mm. kuma na san cewa akwai 'yan gudun hijira bila adadin da suka mm. suka wato sun shiga sun fita eh, wasu suna ciki wasu sun nemi mafaka a Niger shin a dunkule me zaka ce game da tsaro duba da G5 Sahel din nan ma da ake ta eh dan bamu wani abu akai abin da zan ce shine idan kiddi ba zance kasar Nijar ta yi kokari mhm. al'ummar kasar Nijar kuma da gwamnatin kasar Nijar da ma sojoji sun mhm. taimaka mhm. don in ka diba wajen mutane dubu dari biyu Mm. aka ce eh, yan gudun hijira aka samu a mm. maiduguri mm. kuma kin san kula da wannan mutanen sai da haɗin kan jama'a don kowa na da cikin wannan mutanen to kin in ba diba cikin yin wasu yan boko da sun ka zo daga anan a yankin yankin difa an kula da su an ba su da abin da suke bukata kuma yan gudun hijira cikin su ma akwai wanda an kame da an sa cikin harkokin harkokin tsaro wanda suke taimaka suke taimaka a yankin difa wato mai daki shi kai sai inda yake mm-hmm. eh, to misali dangantaka kuma tsakanin Najeriya da Nijar fa saboda kowa duk dan Nijar da Najeriya sun mun yarda cewa mu 'yan uwan juna ne. Kasa abin Shi zan cewa nan ma zan ce wani samun inci kai ne, incin mm. kai ne. Dan in ka diba a wannan shekara kama kwanakin ba shugaban kasar Nijar Muhammadu Isu mm. ya leka a Najeriya inda ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mm-hmm. inda suka tattauna akan A kan kera matatar mai da za a yi mm, mai a katsina katsina mm. tsakanin iyakar najeriya da nijar to ga za ce wannan yana cikin ci gaba mm. da zumunci da dangantaka kuma zai kirkiro da ayyukan yi ga matasa mm. to idan za a iya wannan abubuwan nan zuwa gaba gaskiya zan cewa nijar da nijeriya za a samu ci gaba kwarai eh to bari mu koma kan cikin wani sako da yake cewa yake kallon kamar ana barin nijar a baya wani lokaci musamman yan kasa da talakawa eh, zaka ga cewa yan nijar Mhm. wani lokuta zaka ga mafi wani lokuta zaka ga suna shigowa Najeriya zaka ji an ce sun zo su yi cirani mhm. sun zo su yi wani ne su koma na san yan Najeriya su ma sukan shiga Nijar irin wannan abubuwan amma ba kamar yadda ake ganin yan Nijar misali su shigo Najeriya ba ka gansu kuma in ka zo ba zaka same su a manyan ayyuka ba mhm. misali zaka ga kila suna gadi suna tireda suna yaya kuke kallon wannan abu ku yan Nijar abun yana zuwa kanku e in ka diba abin da zamu cewa ne wani lokaci mutane sun kumace kai ni in ban son tahiya libya ban son tahiya algeria na kumace mm-hmm. in tai nigeria don mi da in ka diba akwai dangantaka tsakanin akwai mm. aurataka tsakanin mu akwai abubuwa da dama wanda suka sa mutum shi ne zai ji kamar yana gida mm, ba za ka samu mm. wulakanci ba za ka samu wulakanci ba kuma in ka je can za ka ji kamar kana Nijar mm. dan ba abin da zai sa rili ka ji kamar ba eh. kana Nijeriya ba eh. Eh, to ina so da in kara ko kuma akwai tambayar da za ka yi to ina so maka tambaya ne na san cewa um, da Najeriya yanzu muna fama matasa sosai tun da ka ce kashi uh, uku kashi biyu cikin uh, wato uku eh. matasa ne a Nijar mm. mm. ina zancen shaye-shaye. Kwarai kuwa. jantan shaye-shaye kama miyagun eh, kwayoyi mm. da sauransu. kaga a Najeriya muna fama da wannan eh, matsalar. kuma kwanaki a Nijar an kama ana ta kaman motoci manyan motoci na su tramadol na su kodin da sauransu suna shiga suna fita suna ƙetarawa. Don mm-hmm. gina ban mamaki shine a Nijar ma zan suna ƙoƙari. Da in ka diba kirkiro da wannan jason sahel domin a yaƙi harkar ta'addanci ne mai karkashin abin in kidi ba ba ma yaƙi ta'addanci yaƙi da miyagun ƙwayoyi mm. paske miyagun ƙwayoyin nan su ke tura matasa suna ayyukan ta'addanci mm. to idan an ka idan an ka kai hari ga wannan ga tushen eh, tushi ga wannan miyagun kenan za a magance duk wannan matsalin matasa mm. tunda sai ka gani zaka sha sai ka gani zaka sha mm. to su matasa a Nijar suna samu su shiga a dama da su a siyasa mm. kamar mu yanzu akwai dokar not too young to ah, rage shekarun takara ga mm-hmm. matasa akwai matasa a majalisa haka da a yanzu haka zan ce miki in kiri ba matasa da dama wanda wannan gwamnati ta sa cikin wannan sabon gwamnati kidi mm. kidiba akwai minista na zan daktar da kabine mm. kamar shine eh, mataimakin cabinet na shugaban eh, kasa na majalisar zartarwar eh, shugaban kasa matashi ne nan yayi mm. amurka dan dan shugaban kasa nijar yanzu haka shine mm. mai taimaka ma matashin mai taimaka ma abin daktar da cabinet mm. a nijar eh. kun bancin shi akwai daktar na post shi ma matashi ne dosa sa'anin sa'anin ka ce post ai sai ni dai ka dan sai ka dan post kaman masu kaki kaman masu kula da mail oh na post din idan kamar oh, kamar gidan waya akwatin gidan waya to yanki ba lalle akwai matasa da dama wanda suna cikin suna cikin a ah, gwamnati kuma muna tamma za mu ganin sauyi idan eh. zuwa gaba mata mata ma mm. ba za a rasa ba za ku ga mata matasa cikin gwamnati insha Allah nan zuwa gaba to Allah ya nufa so to mun gode sosai kuma Abdulaziz mun gode da lokacin ka da ka hauro mm. domin tunda muna da wakilin Nijar a gidan ai ya kamata wakilin Nijar tunda dai Najeriya da Nijar ne a gidan mu ma nan eh, to sai mu ce mun gode ko muna taya ku murnar samun yancin kan kasar ta Nijar Abdulaziz to mun gode kwarai madalla to yanzu kan dole mu tattare namu namu amma kafin sannan muna da abin da zamu ji daga iyali kin san an samu an Maryam ta yi mana hira da wani matashi wanda da shi harkarsa jinya aikin jinya ya koya wanda ba a cika jin namiji a harkin jinya ba ko a kasashen mu mm. shi abin da ya gano kenan kuma ga abu yanda Maryam ta dan tattauna da shi me ya koya kuma me zai in ya koma gida ina da niyya idan na koma zan yi kokari na gan cewa a gombe inda nake zama mun dan fara wani abu kama magana ilimi da muka zo akwai classroom da aka kai mu akwai ajin da aka kai mu mun dauka mun dauka wani senate building ne mun dauka wani zama majalisa ne ake a wajen ba mu sani ba classroom ne aji ne inda yara suke zuwa su samu a koyar da su ba kamar yadda yake a nigeria za ga a university za ga suna zama a benci wasu kuma babu ma benci ma suna zama a kasa za gan yawanci a haji a university na drexel mutane ba su a wuce talatin ba sa wuce talatin a aji kuma akwai projecto akwai na'urori daban-daban ana koyar muku abu in ya kama wani abu ne ba su gane ba a yanzu yanzu za su shiga intanet su samo su fito muku su baku hmm. in ma wani bidiyo ne ya kamata su nuna muku su fahimci abin da ake gaya muku hmm. za su shiga intanet yanzu yanzu nan a fito da su a nuna muku sannan akwai wani abin da ya faru mun je wani makaranta na yara kanana nursery hmm. so akwai wani yaro karami yaro karami haka ina gan shekaran shi gudu ne sai ya tashi ya ce shi ya yi mana wani tambaya ya ce shi kan afirka nan akwai soro ne a afirka sannan muke tambaya shi ya ce saboda eh, sai muke mamaki ya suke irin wannan tunani muke tambaya malami sai ya ce shi ya ji yaron ya ce tun da ya zo ana musu career building daga nursery school ne so e, shi ya san cewa daga nursery school ya san cewa tsoro wani abu ne wanda yake kawo cututtuka da yawa a duniya mm. sannan shi a nursery fa mm. yana so ya sama da wani abu wanda zai kashe soro ya daina kashe mutane a nursery school ne tun da farko kenan ce karfe tun da zafin shi ake shekaran shi eh. hudu wannan abin ya bani mamaki kuma akwai abubuwa mamaki da yawa wanda zaka gani kuma wannan mutanen ba wani mutane daban bane ba kama mu ne kawai fatan ne kawai ya raba mu wasu abubuwan da muke masu suna mamaki yanzu kama wannan program da muka je wannan aikin da nake yi muna zuwa kauyuka din nan ba ba taba kira na ko a wani local government a ce ga kyauta mun ji kana wani abu kaza mun ji kana wani abu kaza a kayi kokari ba ta ba sani ba amma gwamnatin america sun ga abin da muke yi sun ba mu award sun kawo mu america su yi mana horo na sati shida sun abubuwa da yawa wanda wasu ma yanzu a holding nan da wasu har kuka suke yi saboda mutane ba su taba tunani za su samu irin wannan mai sayin ba abin da nake fada nan su ne manyan mu su dinga lura abubuwan da muke yi nan mm. suna da amfani ni na gama wani abokina na ce ni ban taba sani cewa abinda nake yana da amfani ba sun da na zo america saboda ina na gaya musu wani abu da nake yi wanda can ba mu dauki wani abu ba ne muke ba saboda mutane ba su nuna mana cewa wani abun kirki muke yi ba amma abun mamaki ana sai ina zo ina fada sai abin da zai baki mamaki ni da na zo ban yi tunani ina da wani masai haka ba saboda kafin na zo akwai universities guda hudu wanda aka raba biographies dinmu da abuwa na muke yi ran da na shigo philadelphia na samu email ya fi goma sha biyar mm. kuma duk wannan professors ne suke so su zauna da ni mm. na gaya musu yaya na yi na fara wannan abin kuma menene damuwa na menene nake so su taimake da shi kin ga irin wani abun wannan fara maka kwarin gwiwa abubuwa da yawan da zan yi a zuwa na gaya mutane ga abin na gani watakila za mu samu canji shikenan na gode sosai <laughs> to kin ji dai ta bakin wancan matashin mm. yali din da yake magana akan sai da ya zo nan ya gane cewa shi abin da yake yana da muhimmanci saboda ya saba aiki da mutanen karkara da sauransu sai kuma mm. yanda yara kanana mm. ake koya musu abubuwa kuma na ji daɗin yanda eh. ya kira ga gwamnatin mu da ta dinga kallon abubuwan da matasa ke ga muhimmanci haka to mun gode yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu a madadin Hafsat Maina Muhammad da shi kan Abdulaziz da aka je muryar sadazu sai ni Usman Ahmad Kabara Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da Aidin Netco shine injiniyan mu na yau nake cewa Allah Allah ya sa mu hutun ƙarshen mako lafiya.